A wani taron manema labarai da kungiyoyin suka kira a Abuja, jagoran tafiyar Suleiman Tambaya ya bayyana wa muryar Amurka cewa Arewa da sauran sasan kasar za su fito kwansu da kwarkwatansu su nuna rashin goyon bayansu ga duk ɗan takara da ba zai iya lissafin tushen arzikinsa ba ko kuma yana da halin mantuwa da yawan kokwanto wanda alamu ne na rashin natsuwa. saboda haka bai kamata a zaɓe shi a zaɓen shekara 2023 ba. Tambaya ya ce ƙungiyoyin za su tabbatar cewa an yi kamfe da muhawara masu tsafta da tarurruka na gari kafin lokacin zaɓen ya zo. Muna da masaniya cewa shugabancin Najeriya aiki ne aiki ne ko matuka idan ba a samu wanda yake hankalin shi wuri ɗaya ba kuma jikin shi yana da lafiya ba to ko mai lafiya irin wahalan da ke ƙasa yanzu yana da yawa so idan ma ba lafiya kake da shi sosai ba za ta iya ƙarasa ka ko mai lafiya ma sai ya ci tuwo sosai so muna neman wanda suke da lafiya wanda za su iya tashi su tunkari matsalolin da suke damunmu ba wanda sai wani ya musu ba idan wani ne zai yi to sai mu zaɓi wanda zai yi amma ba wai a ɓoye bayan guzuma ana harbin karsana ba tambaya ya ce da kungiyoyin za su ingiza samar da wata doka da za ta tilastawa masu neman mukaman siyasa yin gwajin lafiyarsu sannan su bayyana sakamakon binciken a fili a matsayin sharaɗi na tsayawa takarar kowace kujera. To sai dai masanin harkokin zamantakewa kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Abdurrahman Abu Hamisu yana mai ra'ayin cewa wani abu ne da zai zama kamar da wuya a yanzu duk da cewa akwai abin dubawa a cikin kiran da matasan suka yi. Abin abu takaici ne a ce yau har zuwa yanzu matasan arewa ba su san ciwon kansu ba ba su san inda duniya ta dosa ba ba su sa abin da suke so ba dangane da abubuwan da suka faru a baya ko kuma suna kan faruwa na rashin aikin yi na rashin tsoro na rashin tallafi na yadda mutum zai yi ya samu ya cima wata buri da zai kare shi ya kare al'umma ga baki daya a ce wai a yau suna magana batun a zo a yi gwaji na lafiyar masu takara mun ga wayanda suke da lafiya wayanda kuma ba su yi ma mutanen su komai ba mun ga wayanda su kuma suka Akwai rashin lafiya suna kan kargar mulki a Najeriya kuma suka taka rawar gani. Ɗaya cikin matasan ƙasar Sale Bakuru Sabon Fegi da Maturu ya ce yana goyon bayan wannan mataki ɗari bisa ɗari. Gaskiyar magana ni na bi sawun takwarori na ƙungiyoyin gamayyar matasa na arewacin Najeriya dangane da yadda suka ba da shawaran a gwada kwakwalwan 'yan takarar masu neman shugabancin ƙasar nan daga kowace jam'iyya. Wannan abu ne wadda aka yi tuya ma aka manta da albasa abin abin da ma ya kamata a yi kenan sakamakon irin halin da najeriya take ciki yanzu na matsalolin rashin zaman lafiya da kidnappers da dai sauransu da abubuwa da yawa to idan aka samu mutumin da yake da taɓi na kwakwalwa ko makamancin haka wanda muna ganin idan ya samu ragamar jagorancin kasan nan ba zai haifar mana da damar ido ba kuma da fatan cewa za a aiwatar da wannan kudure da mu matasa muka kawo da kuma a yi aiki da wannan shawara da muka bayar matasan sun ce lokaci yayi da za a tsamo masu halin mazan jiya irin su sa Ahmadu Bello, Nnamdi Azikiwe, Tafa Balewa, Michael Okpara, Obafemi Awolowo, Aminu Kano, Umaru Musa ‘yar Aduwa saboda a danƙa musu ƙasar a hannu domin su matasan sun gaji da rashin tsaro da yunwa da rashin alƙibla da ƙasar ke tafiya a kai. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.